Allah ya mana aikin gafara. Amin. Gafaran mu dai. Baba, Allah ya mana aikin gafara. Baba da shi kullum koko. Koko ya zama ma Baba, salamu alaikum baba. Sannu baba. Baba. Baba. Baba abban mu. Abban mu. Tashi. Sannu baba. Taso baba. Ya kafa. Sannu abba baba. Baba akwai kokarin yan koko. Tashi abban mu. Tashi. Tashi tashi baba. Yawwa ka tashi abban mu. Baba kafa ta fara kyau. Sannun mu. An sa ni jikin bango. Mm, to baba. Tashi a hankali. Tashi bai wala. Mm. mara jikin ah. sannu baba dama baba don kada mu yi ƙasa a gwiwa shi yasa na ce bari mu kawo maka lemo na neman lada eh ai wannan he dole he muna neman albarka <laughs> don baba duk mai neman tsira mai neman gamawa da duniya lafiya sai yi biyayya a gare eh, ku amma ka samu mm. ka ci kai kaɗai na albarka ga iyayen baka taimako Ƙwarai kuwa <laughs> idan da a ce haka kuke yi ka ji kai na wari ba zai yiwu ba bari mu buɗe ma mana baba <laughs> da na buɗe ma yi. ai baba ko shanye shi kai duka ba komai ai karahiya ne baba eh shi kan Suleiman karahiya ne ba abin da zai faru hmm, to yanzu saboda Allah da a ce kuna fita kuna nemo ba, kai da kun samu nima a samu gaskiya ne eh, gaskiya ne saboda Allah ita ma babu ta tana can ta tafi rafi ɗebo ruwan ka ƙara baba ai ka ƙara baba karahiya ne lemo rafi ta ja ebo ruwa kenan eh ta kura ah, ta ibo a ta je rafi wallahi to ku ba zama kuke a gidan da kuna zama a gidan da ku kuka je kuɗi ne baba ina zama kai kuka ce kuka sa kafa kuka fita sai hali to kai ka ce zama a gida ba zai yi ba mu lalle mu tafi mu ai baba ka shanye shidu karahiya ne leman k'u ka je da kuna zama a gidan da ba ku ka je ɗibo ruwan nan ah, to baba kai fa ka ce mu ringa fita muna nemuwa ma an ka ce yanzu ba da zaman gidan gaba ɗaya sai mu zo mu tare eh eh hmm. Hmm. sai mu tare hmm, ai kuma ku idan kuka tafi baba ko kwannan na saka kasala in kun zauna gidan wa eh rigima eh, rigima Wannan ina jin na maiwa ne. Koko ai? Ya hankali. Ai kokon ya duku. <laughs> Eh. Baba jiya ba kai baccin dare ba ne? Kokon nan da nake sha ne. To. Don kama yara mun To, a kama shi aikin lada. Mu gyara shi aikin lada. Yo mu je. Mu je aikin lada. Yawwa. Kana nuna ba ka kaɗai ko abin da muka buga da yi Malam, Malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam ya kamata ka tashi ka bada kuɗi a siyo sabulu da za a ma wanki.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه wa layi yaya ban gane ba ina suka zo suka zo suka bani lemo na shakin da suka kana nufin wani abu suka zuba maka a leman suka baka ka sha suka lalube ka kuma ka jama kai Allah tsire wa yaran da Allah Allah Allah ka watsa a diyar ah, inna lillahi to na ina amfanin su saboda Allah ka tsira kai gaskiya abin da yaran nan suke yayi yawa dan Allah malam ka dauki garzali ka mai da shi gurin iyayen shi